وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير idan sun ƙaryata ka ya kai wannan manzo to ka yi haƙuri kuma ba kai ne farkon manzo da mutanensa suka ƙaryata shi ba al'ummomin da suka gabata sun ƙaryata manzanninsu irin su adawa da samudawa da mutanen annabi Lod, manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu da suke nuna gaskiyarsu, kuma manzanninsu sun zo musu da takardu da littafi mai haskakawa ga wanda lura da shi ya mai da hankali ga abin da yake cikinsa.